babu jim babu da yake magana akan harafin jim mai ruwa yake cewa duk wanda ya yi mafarkin gafiya a cikin mafarkinsa ita ce kamar a watan wani ainihin babban ɓera haka take ita gafiya to lallai, a cikin mafarki yanda aka yi mafarkin ɓera yawanci haka za ta ɗauka wani mutum ne za a haɗu da shi wanda yake lallai wannan mutum yana da alaƙa da sata kuma a kiyaye shi lallai saboda me zai iya zama ko dai ɗan fashi ko ɓarawo kuma a kiyaye abin da ke tare da shi don akwai munafunci tare da shi duk wanda ya ga yana cin naman gafiya zai zama mai cin naman mutane fasiki mawarkin gafiya dai yana nuna wani ɗan fashi ne mai fashi da makami kuma fasiki ne kuma yana da zalunci sosai idan kuma ya ga yana cin naman gafiya wani lokacin yana nuna cewa kila ɗa zai haifa wanda yake zai yi sata sosai eh ko kuma cin naman gafiya nan na ci arziki ne dai na haram za a samu jama'a muna yi muku fata alheri assalamu alaikum masoyan annabi shakmalan awwal adali masanin fasarar mafarki shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki